maganar inganci malam mutum ne ya zo masallaci sai ya iska ana kiran sallah ya halatta ya fara sallar nafila ko kuwa dole ne sai ya jira an gama kiran sallah ba dole bane ya jira a gama kiran sallah amma dai abinda aka fi so shine ya tsaya ya amsa kiran sallah shi kiran sallah idan ana yin sa to ana buƙatar ka zama manzon sama ya bada umarni ya ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi abin da mai kiran sallah yake faɗi Allahu akbar Allahu akbar kai ma a zuciyarka a hankali ba a ce ka daga murya ba kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illa ka ce haka in yazo hayya ala salah ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma haka haka in iqama ce ba sai an zo karshe ba kawai ka ce la ilaha illallah saboda ma talala biya sai ka kara ka ci muhammadan rasulullahi kai laifi wajen gudanarwa ka saba ma nahawu kai shirme kai gwaranci a larabci sannan kuma kai bid'a ga goma da ashirin ke so da ka a hankali ake yi a natsi mu addinin mu fa na musulunci addini na tsari ba na hargido ba sannan ba a bar shi a hannun wani ba a ce kai ga abin da kake gani ni ma da addinin nan abin da kowa yake gani ne yadda ka kaga yanzu nan tufafin ba duk ba mai anko ba to wannan ba addini bane ai amma addini sai aka kwace shi daga hannunmu Allah ya ce nashi ne shi zai tsara mana mu bi abin da yake sani Allah ya ganar da mu saboda haka ba wajibi bane amma ana so in ka zo masallaci ana kiran sallah to ka tsaya sai an gama kiran sallah in an gama kiran sallah ka amsa abin da mai kiran sallah yake faɗi ka yi addu'o'in da ake bayan an gama kiran sallah to daga nan kuma sai kai lafiya Allah ya yarda